Assalamu alaikum masu mu. Barka da zuwa tashar madubin Duniya TV, tashar da ta fice wajen kawo muku labarai gami da masana'antar Kanut. Mai sauraro inda wannan shine karanka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar garura domin ita ce hanya mafi sauki ta samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Sannan ka danna mana comment da like domin tabbatar da shirye-shiryen mu na kawatar da kai. To masu mu, a yau dai muna dauke da fitaccen jarumai a masana'antar Kanut tare da mahaifansu waɗanda suka haife su Maryam Gidado fitacciyar jihar mace ita ma masana'antar Kannywood Alijita wanda ake malakabi da mai makogarin zinari Jamila na gudu fitacciyar jihar mace a masana'antar kuma da daddada daga cikinsu Kamal aboki dan wasan barkwanci wanda kowa fi sani da Kamal. Dan auta fitaccen jarumi ne a masana'antar Kano din kuma dan wasan barkwanci ne. Mommy Niger fitacciyar jaruma ce wadda ta tashi a masana'antar Kano Hannatu S Usman ita ma da fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kano din Yusuf Assassin wanda kwa sani da Lukman cikin shiri mai dogon zango wato labari na Maryam Yola fitacciyar jaruma ce kuma 'yar kwalisa a masana'antar Kano Amina Amal. Hauwa Maina fitacciyar jaruma kuma darakta a masana'antar Kano. Jamilu Kucila fitaccen jarumi ne shi ma a masana'antar Kano. Abdul M Sharif fitaccen jarumi ne shi ma a masana'antar Kano. Bashir mai shadda shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar Kano. Fatima Kinal fitaccen jaruma ce ita ma a masana'antar Kano. Zaharuddin Sani fitaccen jarumi ne a masana'antar Kannywood ba kuma boye ne daga cikin su to ma sauraron mu ku da da kasancewa da tashar tamu mai albarka domin kawo muku sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora to ma sauraron mu kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun